يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد أي الغد الغد القريب أو الغد البعيد القريب أي غد يعني سبحانه وتعالى في هذا القول ماذا أراد هو يوم القيامة غد بعيد ولكنه قريب فكل آت آل وكل آت قريب فاستعدوا عباد الله ولتنظر كل نفس ما قدمت لغد امتثالا لأمر الباري عز وجل فالله سبحانه يأمر عباده أن يقدموا لأنفسهم فقال وما تقدموا لأنفسكم وقال وقدموا لأنفسكم إذا إن الإنسان المسلم مطالب لأن يقدم لنفسه قال تعالى وقدموا لأنفسكم وقال وما تقدموا لأنفسكم اللام هنا للملكية هذا الذي تقدمه فإنما هو لك إن كان خيرا فخير وإن كان غير ذلك فلا يظلمن أحد إلا نفسه لذلك قال تعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير مخبرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله فلا تقدم لنفسك يا أخي إلا الخير ولكن لتعلم أن كل ما قدمته فإنما تقدمه لنفسك هذا الذي تملكه هو الذي تقدمه وسيبقى في حظيرتك سيبقى في ملكك سيبقى في سلطانك سيبقى في ميزانك إن كان حسنا ففي ميزان الحسنات وإن كان سيئا والعياذ بالله ففي ميزان السيئات ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فقدموا لأنفسكم عباد الله واعلموا أن الله سيوقفكم وسيسألكم ماذا عن ماذا قدمتم لأنفسكم وأفضل وأحسن ما قدم الإنسان لنفسه هو أن يعمل لدينه أن يعمل لدين الله عز وجل الذي قال الله فيه إن الدين عند الله الإسلام وقال عنه ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه الدين الذي ارتضاه الله سبحانه وتعالى لعباده لخليقته فقال ورضي ورضيت لكم الإسلام دينا فقدموا لدينكم فقدموا لأنفسكم عاملين لدينكم فالإسلام ينادي هل من مجيب الإسلام يستغيث هل من مغيث الإسلام يستعين هل من معين إن الإسلام ينادي على أهله أنا مبتوش أنا ميؤوس أنا فقير أنا معتاج أنا مضطر هل ممن يمد يد العون هل من من يجيب, يجيب المستغيث الله سبحانه وتعالى جعل على نفسه أن يعمل لمن عمل له فقال إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم فهذا فهذه حالة الإسلام كأن أبناءه ما يملكون شيئا والحال هم يملكون الله سبحانه وتعالى أعطاهم وأجزى لهم الأعضاء المسلمون الله سبحانه وتعالى أعطى المسلمين وأجزل عطيتهم أهدى لهم وأعظم هديتهم ولكن تركوا دينه يستجيب ثم اعلموا عباد الله أن آخر المطاف ينتهي عند الموت إلا أن بعد الموت هناك بعث وبعد البعث حساب وفي الإعداد سؤال وبعد الإجابة إما إلى جنة وإما إلى نار كما قال تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير سأل الفضيل بن عياض أحدا فقال أتعرف معناها قال نعم أنا أعرف أنني, أنني, أنني لله عبد وأني إلى الله راجع قال له من علم أنه لله عبد وأنه إلى الله راجع علم أنه مبعوث ومن علم أنه مبعوث علم أنه موقوف ومن علم أنه موقوف علم أنه مفعول فليستعد للسؤال جوابا بكى الرجل بكاء شديدا تكاد روحه تفلق منه الحلقوم قال يا فضيل يا فضيل فما الحيلة قال الحيلة أن تستغفر الله فيما مضى فيما مضى وتتقي الله فيما بقي فأدركوا أنفسكم عباد الله وقدموا لأنفسكم مما أعطاكم ربكم ربكم وطلب منكم أن تقدموا لأنفسكم أحيوا سنة الوقف فيكم أحيوا سنة الوقف فيكم فإن هذا خير لكم عباد الله وسوف تجدونه عند الله أفضل ما يكون أحسن أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن يقدمون لأنفسهم خيرا وأن يجنبنا الشر إنه سميع قريب وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم yawan masu albarka wannan kubba a wannan rana ne albarka ta juma daya ga watan biyu watan safa hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1448 daidai da ashirin. ko sha bakwai sha bakwai ga watan bakwai watan yuli kalandar albashi shekara 2026 wannan mumbari mai albarka da wannan masallaci mai albarka na markazin nur da ke nan masu sassa talwe layin magabarta farawa hotoro karamar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ta yi magana ne a kan maji tsoron allah kowa ya amsa kiran allah subhanahu wa wata kiran da yi na cewa kowa kowace rai ta duba ta game ta gabatar saboda gobanta kamar yadda bahaushe yake cewa don tuwon gobe ake wanke tukunya na roƙon allah ya sa albarka cikin ajin da na fata abin da yake na aiki Allah ya ba mu ikon aiki na nisanta kuma Allah ya ba mu ikon nisanta wa masu albarka bayan mukaddima da nasabai da na kan fada da alfahari ba alfahari na mai jin shi wata uwa ba ne ko wani abu abin alfahari na ainihin koyi da abin koyi shi na dare muhammad sallallahu alaihi wannan mukaddima da ya tabbata ita ce yake yi sallallahu alaihi wasallam a khutbobinsa ita yake yi yayin karantarwarsa ita yake yi idan zai gana da mutane zai nitin bal ko aure zai daura sallallahu alaihi wa alihi wasallam ita yake yi na roƙo Allah ya ba mu ladan koyi da annabi Muhammad Allah ya tabbatar da kaunar da muke yi masa duniya da lahira Allah ya zama da mu abokan zamansa sa gidan aljanna ranar tashin alkiyama sai maqadi sadiqin inda malikin muqtadi yawa masu albarka a cikin alqur'ani sura ta hamsin da 59 suratul hashr aya ta takwas. Allah ce ya koma masu imani ku ji tsoron Allah kowace rai ta duba ta game ta gabatar saboda gudu. shin ana nufin gobe asabar shin ana nufin wata gobe a nan duniya a wannan rayuwar da muke ciki wata gobe Allah yake nufi da wannan goben da ya fada ya bada ba wata gobe ba ce face gobe kiyama ba ina nufin gobe ta kusa bane ina nufin gobe ta nesa amma ko da tana nesa a kusa take wannan kiyamar in ta tashi tsayawa za ka ji masu cewa man ba a markadi na haza suna ji abin da suka yi bai wuce ɗan rarrabe ba aka tayar da su nan kusan shekara dubin ne a kwanci da aka yi kana bin goban kiyama tana da nisa to a kusa take da duk abin da aka ce zai zo zai zo duk abin da aka ce zai zo yana nan dab zuwa Allah ina nufin mu gabatarwa abin da zai amfane mu ko zai mu gabatarwa kanmu wani abu da za mu ɗauka gobe kiyama wannan abin kuma ko lamun anan da yake ne an fuzo wal tanzur nafsun ma qaddamat li wannan ma qaddamat din possession da mallaka ne kai ne wannan abin da ka gabatar kai kake mallakar ina cikin mallakinka za ka tarar da shi a nizanin ayyukanka za ka tarar da shi a kwandon ayyukanka za ka tarar da shi a jakar ayyukanka za ka tarar da shi a mazubin ayyukanka in ayyukan kirki za ka tarar da wannan abin alkhairi ne a tare da idan kishiyar haka mutum ya yi zai je tarar da kayansa da haka ne allah subhanahu wa ta'ala a sura ta uku suratu ali imran yace ranar da kowace rai za ta samu abin da ta aikata a halarce Ka na an zo shi ina alkhairi ne Ga shi nan za ta gaishe. idan mummuna ne na sharri za ta gani kuma har za ta ringa ta ina ma tsakaninta ma'ana shi wanda ya aikin zai rinka cewa ina ma tsakaninsa da wannan aikin akwai wani fili mai fadi, wani fili mai girma wani fage wanda yake mamako ma'ana baya so iga wannan abin bayan kuma shi ya aikata kayansa da haka ne jama'a wannan abin da allah yake cewa kowa iduba iga mai gabatar ana sanar da kai ne cewa abin da ka gabatar din kanka ka gabatarwa da ce wa ma su kaddimu li an min khairi ya ce wa kaddimu li an fusikun abinda kuka gabatar wa kanku na daga alkhairi kuma ya ce ku gabatar wa kanku kenan duk maganar da ake yi you are the subject kai kai ake magana ke ke ake magana ni ni ake magana duk wanda iji wannan maganar da shi ake ka gabatarwa da kanka abin da ka ga dama amma sai aka ba ka shawara ka gabatar da abin da yake na alkhairi dan ne kowa isha inuwar gemu bai kai makogon da aka gabatarwa da kanka abin da za ka yi farin ciki da shi gobe kiyama wannan abin da ka gabatar ba kowa ka gabatarwa ba kanka ka gabatarwa in ka gabatar da alkhairi kanka ka gabatarwa in kishiyar haka kanka ne dai to amma ba mutum mai hankali da zai da'i gabatarwa da kansa sharri a ranar tashin alkiyama ba a zahira ba ko a nan duniya mai hankali ba zai da'i gabatarwa kansa sharri saboda duk wanda ke wa sharri ina nan ina kallon ka da abu an yi kai wata kisa wani daga cikin magabata ya samu kusoshi masu kewa sai bai wa ɗansa ya ce wane ya ce na wane irin uba ne ni a wurin kai ce kana nufina da alkhairi kana kyauta samun kana kazantu bayan ya gama sai su to kusoshin nan abinda nake so duk ran da ka bata wani rai ka je ka samu katako bikin katako ka buga kusa ɗaya aka yi ta yi har sai da ya karar da waɗannan kusoshi cikin murna ya zo ya gaya baban shi ai kaji kaji kaji kaji sai ce to ka a sanin hain farko sai hawa na biyu abinda za ka yanzu kuma duk ran da ka kyautata wa wani ka je ka cire kusa ɗaya duk da ya kyauta ije ya cire duk da ya kyauta ya cire sai da ya gama shirya gaba ɗaya sai ya zo wajen mahaifin da murna sai ce to yanzu equation yi balance an samu daidai ka adadin ɓata rai da kai da adadin kyautata mutane da kai sai ya ɗauke sai dai da shi jikin katakon sai ce lokacin da ka ɓata rai ka buga kusa ta kama yanzu ka cire amma ramin ya toshe ike bai toshe akwai abin da za a zo a sa yanzu a toshe shi ya zama to babu alama yake babu yace to kamar haka ne waɗancan da ka bata wa rai ka riga ka bata sunanka ka wajen su wannan abin da kai musu ba za su taɓa manta da kai ana ya fashe da kuka daga na ya ƙudura aniya shi tsakaninsa da mutane sai kyau da tawa da haka jama'a ba mai hankali da zai so ya gabatar da wani mummuna abu har a rayuwarsa ko da zai tsaya iya duniya ballantana abin da zai ɗauka ranar tashin alkiyama yawa masu albarka A sani musulunci yana da bukatar yana kiran ku yana shela ina yekuwa musulmai suna ta yi muku yekuwa suna cikin halin damuwa domin ku taimaka musu amma har muryarsa ta kusa dashewa ya rasa wadanda rasa su wannan ka je ga fieldwork na ga wuraren ayyuka na dewa ka je dazuzzuka ga suna inda suna sa a karantar da su a jini sun musulunta suna sa a karantar da su a jini amma babu yadda za a yi kai ka ce musulmai ba su da dukiyar da za su ɗauke irin waɗannan nauyin ga wuraren da so suke a kai musu musuluncin ga waɗanda suna son su je su kai musuluncin amma ba su da means of transportation ba su da halin da za su ɗauki kaunar su kai kai ka ce musulmai ba su da abin duniya a hannunsu kamar ubangiji ba su wani abu jama'a a irin wannan ne ubangiji yake cewa wa kaddimu li anfusikum kuma shine ma'anar da yake cewa in kun taimake shi ma zai taimake jama'a murayar da sunna ta yin wakafi a cikin rayuwa marin da yin wakafi ka tambayi kanka me da ne da ne da ne da ne Allah ya mallaka mun a cikin abin da Allah ya mallaka mun ni kuma me na mallaka mishi ka tambayi kanka ni babban abin da yake bani mamaki jama'a shine aljannar da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da tabi'ai ko ce aljannar da annabawa da siddiqai da shahidai da salihai suka shiga kuma wai mu ma ita muke so mu shiga amma ko abin nan da ake cewa fa shabbahu, in lam takunu mithlahu ba mai ta ba da labarin magabata kaga mutane na girgiza kai manya-manyan jangwala gwadaye kadangarin suna girgiza kai kaji suna kaji maza namiji ya jika yana cewa kaji maza to shi ne ne shi ba na musulunci da aka jama'a mai yi wa kanmu fada a akhir ba a wannan rayuwar duk ya kawo da wanda ake karshe zuwa a mutu ne da ka mutu labarin ka ya zama khabaru kana labarin abin da ya shi yanzu sai dai a zauna ana ta ga abin da kai zai maka daɗi a zauna abin kawai da ake lissafawa a rayuwarka shine ka mutu ka bar gida kaza ka bar fili kaza ka bar zunfar kasuwa kaza ka bar mota kaza ka bar kaza kaza ka bar kuɗi kaza ka bar kaza kaza kaza amma ba rijiya a ciki ba makaranta a ciki ba masallaci a ciki babu ka ɗauki nauyin wani da wani a ciki babu wannan kwata-kwata kai a cikin rekod ɗinka zai maka daɗi Ba ka san ba haushe yace ko ka iya kyauta ba ka ba mai baka kuma ko baka iya gaisuwa ba baka gaida mai gaishe ka yanzu nan ubangiji subhanahu wataala bai cancanci ka ɗauki wani abu daga abin da i baka shi ma ka bashi ba ko a matsayin abin nan da hausa suke shaye bai kyauta ta kwiki Allah ya ce ar-rahman fas'al bihi khabira ina za ku yi waɗannan ayyukan ku zo mu nuna muku wuraren da za ku yi aiki ana zo a kai musulunci a musulunta amma babu yadda za a iya karanta da su in ka bai mutum musulunci ka tafi ka a cikin gari ka je ka kalli mutanen da ba ruwansu da ilimi a cikin gari ka so casa'in da tara a cikin gari duk musulmi ne ka kalli waɗanda ba ruwansu da ilimin addini da su da maguza duk bambanci su kaɗan to nawa wanda yake dokar dace, yau aka je aka yi masa addini jama'a ku koyi wa Allah ku koyi baiwa Allah daga abin da ya baku da yake cewa fa ku bashi ba dan shi ba zai iya yi bane da kansa sai da ya gaya muku wa in tatawallaw yastabdil qauman ghayrakum sun malaye kunu amsa sura ta takwas, suratu muhammad aya ta takwas. in kuka juya kuka kiwa Allah zai kawo waɗansu mutane tafiyar da ku ya kawo waɗansu waɗanda ba irinku ba kuma su ba za su irin abin da kuke yi Wannan ya gagara Allah ne in kana so ka gane da ya gagara Allah ba ɗauki shekara ɗari baya mutum nawa ne suka rage yanzu a cikinsu wanda za shi wani shekarar sadari wani shekarar sadari a duk duniya ko ba ana maganar nan unguwar farawa hoto ba duk duniya yanzu kana so kai selectin yan mutum shekara ɗari ɗari an haɗa ka da aiki ashe Allah subhanahu ta'ala ba gaggawa ne daga gari yanzu bai tafi da mu ya kawo waɗansu ba a a gradually a hankali a hankali zai tafi yadda mu ya kawo waɗanda zai haka jama'a mu koyi yi wa Allah subhanahu wa ta'ala wannan wasiya da yi mana umarnin da ya ba mu wa qaddimu li anfusikum wal tanzur nafsun ma qaddamat na gas. mu duba ta mu wata rana al-fudayl ibn ya tafai wani mutum ganin mutumin ya yi sai gaɗe iya sallah ba ba sallah bai ma iya alwala ba asali bai iya ba bayan ya koya masa sai ce da shi kai mutum wani lokaci kake da wannan alwala ya ce a kai ne a bar magana to shekarar kano ya ce yau su sittin a duniya ya ce a ah! ya ce yanzu nan tsawon shekarar sittin kana tafiya wurin allah subhanahu wa ta'ala ya ce ka kusa kaiwa kuma ya subhanallah inna lillahi wa inna ilaihi raji fozon ya ce ka gane abin da nake nufi ce kwari na gane kana so ka ce ne bawon Allah ne kuma zuwa ga Allah zan koma yace gaskiya ne yace to bawan Allah duk wanda ya san shi bawan Allah ne ya san kuma zai koma zuwa ga Allah ya san bayan ya koma zuwa ga Allah Allah zai tashe shi kuma duk wanda ya san za a tashe shi bayan ya koma ga Allah ya san za a tsayar da shi kuma duk wanda ya san za a tsayar da shi ya san za a yi masa tambaya ya ce to sai tattalarwa tambayar da za a yi masa amsa in an tambaye shi wacce amsa zai bayar mutumin sai fashe da kuka kamar ransa zai kula ya ce fuzail yanzu ina mafita ya ce mafitar guda ɗaya ce ka nemi gafara Allah cikin abin da ya gabata kuma ka kiyaye dokokin Allah cikin abin da zai zo nan gaba da aka yi wa masu albarka wanda yi sakaci a cikin rayuwa bai makara ba wanda ya mutu bai gyara ba shi ne ya makara amma wanda yake cikin yanayi na rayuwa ina nan to shi kan bai riga ya makara ba har yanzu ina da tsar ina da dama ina da lokaci da zai riski wannan abin da ya sakaci a cikin da aka jama'a ne mu kudura aniya musamman waɗannan yaran na zamani ku dinga sauraron abubuwan da ake ji ake gani ake gaya kana faruwa ka mutu ko jiya ko wani bawan Allah da yake faɗa irin wannan magana yace waɗannan yaran na zamani da ka fasu ka mutu kafin wani tunani ma a cikin su cewa a zo a haɗu a mayi maka wani abu ita rai ya baci nan wani malami on air kun ji ya faɗa abin ya yi cycling a social media guri ne ibayar masal aka yi masallaci wakafi a kasuwa da aka zo i mutu ba takarda ba komai yaron suka tashi kyautar sai yarsa mace guda ɗaya da take gidan aure ya sace to ita dai iya nata a bari a ci gaba da yin sallah a wuri baban ke ci gaba da samun lafiya wurin an fashin nasa ya zama kantuna waɗannan su ne 'ya'yan da kake kokari ka barwa kudi su kake ƙoƙari ka barwa kadara ka talautar da lahirarka ka arzurta musu duniyarsu wani malami shi ya fada duk kunji ya je yana rabon gado wani yaro da ya ji abin da aka bashi kashi ne za a ɗauko daga ɗakin umarsa a bashi koma yi gefe yana waya a kawo masa wata mota aka ce ai tana da tsada sai ce kar a damu da zancen tsada ta ko shi a kawo a wurin da ake taron ake raba kuma ubansa ya mutu yana hawa keke za a zo a kashi kudin sai za a hau mota mai tsada wannan in ka bibiya ba masallaci da ya taba gina wa Allah ko rijiya da ya haka ko wani titi da ya taimaki mutane ko ya sai fili a makabarta a ƙara makabarta ko kaza ko kaza duk ba ruwan zafi waɗannan su ne 'ya'yan da kuke ƙoƙari ku tara musu kuɗi ku tara musu abin wani kuma abin da zai baka shi da bakin ciki wani da ubansa ya mutu ko tsillan ke bai mawar shi ba amma shi Allah ya bashi komai ƙoƙari yake wai kar 'ya'yansa su tagayyara da shi da babansa ya mutu bai ban masa komai baya ta tagayyara jama'a wanda ya zama mutumin kirki shi a karan kansa ubangiji yana zama halifansa ne a cikin bayan a cikin zuriyarsa ku yi wa Allah Allah zai yi mu na ruwa Allah subhanahu wa ta'ala ya dace da Allah ya dora mu akan dai wannan duniya da take tantele da mutane Allah muna ka Allah ka ba mu mafi alkhairin rabo a cikinta Allah kuma ka tserar da mu daga sharrinta Allah lahirar da mutane ba sa yi wa tattali Allah kar ka sanya mu cikin gafalallu waɗanda ba sa yi wa lahirar su tanadi Allah ka sanya mu cikin ka na ƙwarai waɗanda suke lura da ƙa'idojin rayuwarsu ta duniya da rayuwar lahira waɗanda ba su shagaltuwa da duniya a barin lahirarsu haka nan ba su tarewa duniya lahira gaba ɗaya su manta da duniyar Allah ka sanya mu cikin masu ruwa rayuwa fi ausa fi ausa innaka samiyun qaribun mujibud da'wa Allah ka ba mu damana mai albarka Allah ka shirye shi wa gabanin mu Allah ka dora mu akan ne Allah ka karbi kyawun ayyukan mu Allah ka yafe kurakuran mu Allah ka shirye zuriyoyin mu Allah ka albarkaci zuriyar mu